masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na juma'a mai albarka yau sha hudu ga watan ramadan shekara na dubu daya da dari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan uku shekara na dubu biyu da goma sha biyar kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shi ne darasinmu na goma sha hudu kuma shi ne darasinmu na ɗari cif-cif a karatun wannan sura mai albarka suratu al-imran biya na ce 98 jiya yau shi ne darasinmu na ɗari mana tafsiri na ayata takwas ko? da bakwai za mu daura daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora shari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين نعم قال ما دفت من سلكينا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين للي فرقم تاكي داك سنيا دمتاني سكديت ألا دبوتا شيني ونندكي بكة ɗakin da yake cike da albarka da kuma shirya ga tarikai fihi ayatun bayyana a cikinsa akwai alamomi bayyanannu da suke nuna wannan matsayi nashi akwai makamu ibrahim matsaya annabi ibrahim sannan man da kana amina duk wanda ya shiga wannan ɗakin zai kasance cikin aminci sannan walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi shabila. Allah madaukin sarki ya tsora wa mutane duk wanda yake da dama na kai zuwa gare shi ya ziyarci wannan ɗakin waɗannan duka alamomi ne da suke nuna girma da ɗaukaka na wannan taki sai Allah ya rufe wannan zancen da cewa wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin duk wanda ya kafarce to lallai Allah maɗaukakin sarki wadatacce ne daga barin bayi eh, halittu ko talikai mai bayanin aujuh ko fuskokin da malamai suke fassara wa man kafara a wurin ko to Allah ya ce duk wanda ya mata butulci ya kafarce ma ni'imomansa ko ya kafarce ma shari'arsa ya kiban addinin musulunci ko ya ƙi yarda da wajibcin ayyukan addinin musulunci kamar aikin hajji فإن الله غني عن العالمين ألا ne baya bukatan kowa cikin talikai anan abinda Allah madaukakin sarki yake nufi shine cewa kafircin wanda ya kafarta ba zai cutar da Allah komai ba to wannan ya maimaitu a alkur'ani a wurare da dama misali faɗinsa ga annabi Musa dangane da annabi Musa wa qala Musa in takfuru an wa man fil jami'an fa inna Allah laghaniyyun hamid annabi Musa ya ga mutanensa inda za ku kafarce ku da mutanen da suke ƙasa gaba ɗaya fa inna Allah laghaniyyun hamid to lallai Allah maɗaukakin sarki mawadaci ne Shayabo wato hakan ba zai ina na masa komai ba hakanan yana cewa in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum inda gaba ɗayan ku za ku kafirce to Allah madaukakin sarki mawadashi ne baya bukatan ku kawai shi bai yarda mabayansa ba ne da kafirci hmm? amma da za ku gode masa to zai yarda muku da haka ɗin ku samu yardan Allah maɗaukakin sarki wannan amfaninku ne ba amfanin Allah ba ne kafircewa ku zai cutar ba Allah zai cutar da shi ba haka nan ah, suratul taghabun Allah ya faɗi kissan mutane da yace fa kafaru wa tawallaw sai yace wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid suka kafarta suka juya baya Allah madaukakin sarki yace shi kuwa mawadaci ne shayabo da baya bukata na wani abu daga bayansa haka na a suratul baqara qalu ittakhadha Allahu waladan subhanahu آه، أشكبها سورة البقرة سورة يونس سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون مشركين سكتشي ألا يارك إطع ألا يتي أركي يا تبت قريش يا هو هو يا لوكك يا فكر سمحك هو الغني شيني وانديكي وداتتشي بي بكاتا معه duk abin da ke sammai da ƙasa nashi ne ba ku da wani dalili da zai tabbatar da cewa da wannan da'awa da kuke yi hmm? don me za ku na faɗin abin da ba ku sani ba dangane da Allah maɗaukin sarki kuna ƙirƙira da ƙarya da haka Allah maɗaukin sarki yana umartan bayi kuma ya hane su ba don saɓansu zai cutar da shi ba ko biyayyansu za ta amfanar da shi a amfanin biyayyarsu zai koma ne gare su hakanan cutarwar saɓansu zai hau kansu ne kamar yadda Allah ya ce in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha in kun kyautata aiki to kun yi makawunan ku ne kun kyautata ne dan amfaninku, in kuma kun muna na aiki to kun muna nawa kawunan ku ne ba kun muna nawa Allah maɗaukakin sarki ne. haka nan yana cewa man amila salihan fali nafsi wa man ataa fa duk wanda ya aikata kyakkyawa to dan amfanin kansa ne duk wanda kuma yi mummuna to zai cutar da kansa ne ita kadai hakanan Allah ne cewa ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah madaukakin sarki shi Allah wadatacce ne shayabo ah, hakanan ya tabbata a sahih muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi kudusi yana cewa Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا ياكوباينا دا نفركم دا نقرشمكم متم دمكم دا الجننكم ذات كسنشي غباء ديانكم غباء ديانسو بسا زوشير وان ديفو كوا طوران الله أشجنكم Hmm? a ce tun daga zamanin farko har na ƙarshe cikin mutane da aljannu a zaɓi wanda ya fi kowanne tsoron Allah hmm? sai zanto duk mutanen nan na farko da na ƙarshe su ma sun zanto masu tsoron Allah irin wannan mutumin wannan ba zai ƙara wa komai ba zai ƙara komai ba cikin mulkin Allah madaukakin sarki haka nan ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا دا نفركمكم دا نكرشنكم mutanenku da aljannanku gaba ɗayansu za su shantake su fadirce su zanto bisa zuciyarsa ya zanto irin na wanda ya fi kowanne fajirci a cikinku daga bayanku za ku zanto haka wannan ba zai rige mun komai ba cikin mulki na da ka mu gane in Allah madaukin sarki yana tallata wa mutane su yi imani don amfanin ne idan annabi alaihi salatu wassalam yana tarairayen mutane cewa su shiga addini yanayi ne don amfaninsu. idan magada annabi sallallahu alaihi wasallam suna wa'azi to suna yi ne dan mutanen da kuma su kansu amma ba dan wani ya amfani Allah ko ya cutar da Allah ba saboda haka Allah ya kawo wannan ya tunatar da ahlul kitab da duk mai sauraron alqur'ani cewa fa kar ya dauka in ya musulunta gata yayi wa Allah shine abinda Allah ya faɗa a can nuna alayka an aslamu قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين سنة قورا تامك شوى ثم مسلنتا أي بعد مسلنتا الصباح دا بك سامو وانا أوككا دا منين شيني الله يشاء كغايا مسو كدك قورا تام مسلنشن Allah ne zai muku gorin cewa ya shiryar da ku izuwa ga musulunci in har da gaske ne ku mu manajin kenan da haka mai musuluncin gaskiya ba zai goranta ma Allah ba wadda Allah ba zai amfana da musuluncinka ba kai ne za ka samu yardan Allah a sakamakon kyakkyawan musuluncinka wannan yardan ya amfane ka duniya da lahira hakanan don kun saba ma Allah bai rage masa komai ma yaf'alu Allah azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima Abdahir Ashur yana cewa fadin Allah madaukakin sarki wallahu ghaniyun 'anil alamin ishara ne zuwa ga cewa Allah zai ƙwace a lamarin Ka'aba daga hannun mushrikai da suka kasance lokacin da aka farlanta hajji abin yana hannunsu kuma suna hana musulmi zuwa ɗakin ka'aba domin su yi aikin haji to Allah ya gaya mana cewa shi mawadaci ne daga mutane babu wani wanda zai gagare shi babu wanda isa ya hana tafarkinsa gudana saboda haka ishara ce cewa daga wannan lokacin to wannan babakere da suke yi da ɗakin ka'aba ƙarshen shi ya zo haka aka zo aka bude makka Allah mazaukin sarki ya musanya masu bayar da kariya madakin Ka'aba masu kula da dakin Ka'aba ya mai da shi hannun musulmi ya kwashe daga hannun mushrikai sai Allah ya dawo ya ci gaba da magana da ahal kitab <clears throat> yana cewa قل يا أهل الكتاب لم يكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون نعم ألا مدوكين سكينا شاء قل يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كشي يا أهل الكتاب يا كما أبو تالي التافي لما تكفرون بآيات الله دم كتي كافر شيما آيوين الله والله شهيد على ما تعملون الهالي الله ينا تكد سنة أبندكك أي كتاوى قل يا أهل الكتاب كساك فدامس يا أهل الكتاب يا قوم أبو تعالى التافي لم تصدون عن سبيل الله من آمن دم كوكي kawar da wanda ya imani daga tafarkin Allah tabghunaha waje, kuna neman karkacewa ma wannan tafarki na Allah wa antum shuhada alhali kuna sane da cewa wannan shine tafarkin Allah na gaske din wa mallahu bighafilin amma ta'malun Allah madaukakin sarki ba mai rafkanwa bane daga abin da kuke aikatawa a wannan an dawo ne an ci gaba da zance da ahalul kitab domin a yi musu wa'azi bayan an rugurguza hujjojinsu an rugurguza aƙidunsu da abin da suke dogara ko suke dogaro da shi wajen riko da aƙidan an kuma bayar da amsoshi mashubuhohinsu to anan kuma ana ƙara yin musu gargaɗi bisa dogewa akan barna bayan gaskiya ta bayyana gare su Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi sallama ya bayyana wannan inkarin bayan an riga an tabbatar da dalilai bisa ingancin wannan addini na musulunci to Allah ya ce wa annabi kul ya faɗa musu ko ba shi ya kul ba ai annabi yake karanta mutane Qur'ani ko to amma duk lokacin da aka ce annabi ya ce abu kaza yana nuna maka mahimmancin zancen hmm? sai ya ce annabi ya faɗa wani yana nuna maka cewa abin yana da mahimmanci da ya dace a faɗe shi a maimaita shi a yaɗa shi kowa ya shi to a nan sai allah da ke sarki ya ce ya kira su da sunansu ya ahalar kitab a tsari na cewa wannan tasjilan alaihim domin kafa musu hujja ne an kira su da suna abinda suke gadara da shi ba duk abinda suke cewa ya hana su karɓar musulunci saboda riko da littafinsu ba ne to an nuna musu cewa littafin nasu shine ma yake nuna cewa dole su bi annabi muhammad sallallahu alaihi salama, saboda alkawari da aka ɗauka musu a littafin cewa in wani annabi ya zo yana mai gaskata abinda da ke su. to su karbe shi hannun bibbiyu su agaza mata, su taimaka masa wajen riko da yada addininsa to shi yasa yake kiran su anan yace ya ahlal kitab kace musu ya kuma abota littafi to littafin nan naku da kuke gadara da shi littafin nan da kuke riya cewa shi ya hana ku imani alhali kuma shine a lokaci guda littafin da yayi albashir da zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ambatar alamominsa to ka kira su da wannan sunan sai ka ce da su lima takfuruna bi ayatillah dan mai kuke kafirce ma ayoyin Allah anan ayoyin Allah imma ya zanto waɗannan ayoyi na alƙur'ani da muke karanta ko kuma ya zanto dalilai na gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake littattafan su da kuma wanda suke gani ma kiri da muzu na mu'jizozin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan ma'anan sai zai to a nan da ma'anan sa na shari'a kenan ko kafirce ma ɗaya daga cikin rukunin musulunci mutum ya yarda da ɗaya daga cikin wannan to ya kafarta a shari'a ko kuma kafirci a nan ya zanto yana nufin a ƙin yarda da fifikon ɗakin ka'aba a kan baitul makadis da sauran wuraren bauta kamar yadda muka faɗa cewa mujahid ya faɗi cewa musulmi da yahudawa sun yi jayayya wanne ne yafi falala ka'aba ko almasjid al-aqsa musulmi suka ce ka'aba su kuma wadancan suka ce almasjid al sai Allah ya saukar da aya yana bayani akan daraja da daukakan ka'aba ko inna awwala baitin wudi'a lin-nas zuwa karshe to ko wannan aya ta zanto man kafara bi lima takfuruna bi ayati Allah don mai kuke kafirce ma waɗannan dalilai da suke nuna fifiko na almasjidul haram akan waninsa wato wannan zai zanto in yarda da fifiko ne sai hmm? zanto kafirci a nan da ma'anarsa na larabci ne mun gane ko amma zahiri ma'anarsa ta farkon shi ne fi. wannan kuma tambaya da ake yi tambaya ne na inkari na wato ainihin fada na nuna musu wannan abun bai dace da su ba suna da'awar su ahlul kitab kuma su kafarce ma abin da littafin su zo da shi hmm? na ayoyin Allah madaukakin sarki waɗanda suke tabbatar da manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sai Allah ya ƙara da cewa wallahu shahidun ala ma ta'malun alhali su ahlul kitab suna da masaniya na yaqini dangane da gamammen ilimin Allah madaukakin sarki shine Allah ya kawo nan shi, wallahu shahidun ala ma ta'malun don me za ku kafarce ma Allah alhali kun san Allah yana sanar da abin da kuke duk wanda ya san duk abin da ya yi Allah yana sanar da shi ai ya dace a ce zai ji kunyan Allah ba zai yi abin da ya saba ma karantarwar da Allah ya koyar da shi ba shahidun anan bai ma'ana alimun hmm? kamar yadda muka fassara ba shahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wal ilmi qa'iman bil qist so anan Allah yana eh, cike da shaida wato da ilimin ma kuntum eh, eh, ma ta'malun abinda kuka kasance kuna aikatawa babu abinda ke buya a gare shi don haka ku yi butulci ma duk da cewa kuna da yaƙini wannan ilimin wannan abu ne da ya cancanci a yi muku inkari mai tsanani a kai hmm? da haka yaya za ku yi haka kamar ku jahilai alhali ku kuna sane da wannan cewa wallahu shahidun ala ma ta'malun kun ga wannan narko ne Allah yana sanar da ku kuma kuke yin haka hmm? wato ba kwa jin tsoron sakamakon da Allah zai damke ku da shi a wannan yanayi sai Allah ya ci gaba ya sake ce annabi ya sake maimaita qul ya ahlal kitab ce da su ya ahlal kitab wannan na farkon wannan kafircin su ne akan kansu shi kafiri iri biyu ne akwai wanda shi kafiri ne kawai shi ne bai yarda ba hmm? akwai kuma wanda shi kafiri ne kuma mai hana mutane musulunta mai kiran mutane zuwa kafarcinsa shi ba shi kaɗai ke kafircin ba to wannan shine abu na biyu din su ahlul kitabi sun haɗa duka biyu din ne gashi su sun ki imani kuma suna ƙoƙarin su hana mutane imani shi ne Allah ya ce ka ce da su ya ahalar kitabi ya ku ahalar kitab lima tasudduna an sabilillah dan mai kuke hana man amana wanda ya imani an sabilillah daga tafarkin Allah wannan sai zanto wani ƙarin wato tsawatarwa ne da inkari basta jayayya da suke yi ko kafa hujjoji da suke yi wa mutane domin su ɓatar da su wato domin su ɓatar da mummanai bayan an masu inkarin cewa su suna kan fata a maimakon su haƙura su gyara zukatansu su karbi gaskiya to kuma suka ci gaba da kawo hujjoji suka ci gaba da yin musu domin su ɓatar da waɗansu kada waɗansu ma su yi imani mun karanta a baya ko? Hmm? wa ƙarar ta'ifatun min alil kitabi aminu billazi unzila ala allazina amanu wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un hmm? bayan su ɗin sun da kuma suna bin hanyoyi daban-daban wai don su ga musulman masu rabu da addininsu hmm? to shi ne a sadduman amana an sabi suna ƙoƙarin kawar da duk wanda ya imani daga bin tafarkin Allah maɗaukacin sarki tafarkin Allah shi ne musulunci to mai yasa kuke ƙoƙarin hana mutane bin tafarkin musulunci tabuhunaha iwaja kuna neman ma wannan tafarkin karkata wato kuna neman duk yadda za ku yi ku liƙaya ma musulunci kashin kaza ku nuna cewa ba hanya ce ta shirya ba me yasa kuke yin wannan kuna bin duk hanyar da za ku iya ku ga kun kawar da mutane daga musulunci kun riya musu cewa musulunci ba shi ne. mai ƙaƙƙen tafarki ba ba shi ne hanya madaidaiciya ba ta hanyar liƙaya masa maganganu wadda ba su dace ba da ƙareriki ta makirce-makirce da dabaru daban-daban domin ku don kufar da jahilai kuna kuma ƙoƙarin riddantar da masu raunin imani da masu ƙarancin ilimi wannan shi shine abinda Allah madaukakin sarki yake musu a gargadi kai don mai za ku yi ƙoƙarin kawar da mutane daga mai ƙaƙƙen tafarki kuna ƙoƙarin juyar da su zuwa ga tafarki wanda yake tankwasashe ku kuma nuna musu cewa shi ne tankwasashe alhali abinda ku kuke so din shine tankwasashe din wato ha iwaja kuna neman musu tankwasashen hanya shine addinin da ku kuke akai bayan an riga an soke shi an ce mutane su zo su bi addinin musulunci ko bayan kun riga kun cancanza addinin naku ya fita daga asalin tsarkinsa da annabawa suka zo da shi sannan yanzu ku dawo ku ce kuna son shine dole mutane su bi kuna yin haka ɗin kuma wa antum shuhada ay ulama wanda muka faɗa dazu alhali kuna da cikakken sani kan cewa abinda kuke kiran su akai din nan ba shine ingataccen tafarki ba abinda kuke hana su din shine abinda kuke da yaƙini da ilimi na tabbas cewa shine mai kakken tafarki banda haka wallahu shahidun hmm? eh, tabghunaha wajen wa an antum shuhada ko wallahu wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun wa tahdidun wa وتذكير wannan Allah madaukakin sarki ya mayar da su zuwa ga zukatansu abinda sun sani a zukatansu sannan ya musu gargadi ya musu narko ya kuma tanatar da su hmm? shi ne kamar yadda faɗa san, wallahu shahidun alama ta'amalun Allah da ɗai ba mai rafkana ba ne bisa abin da kuke aikatawa saboda su ma sun san cewa Allah ya alama ma tukfi sudur ya san abin da zukata suke ɓoyewa don haka yake musu wannan wa'azi sai dai anan ya ƙara aurara wa'azin ko da ya ce Allah ba mai rafkanuwa ba ne basu abin kuke aikatawa kamar ya yamar yana tuhumar su da cewa wannan zurfi da suka yi a kafarcin kamar suna tunanin Allah ya rafkana ne daga abinda suke yi to don haka yake kore wannan aƙida din cewa Allah yana rafkanwa a'a Allah baya rafkanwa ko da da na second ɗaya dangane da abin da suke aikatawa to Allah madaukakin sarki yakan yi irin wannan uslubin da dama ya faɗi mummunar aƙida ya rushe ta ya kawo hujjojin da masu ita suke kafawa da shubuhoyinsu ya rushe sannan kuma da ƙarshe ya musu wa'azi waɗannan ayoyin wa'azi ne don mai kuke kaza don mai kuke kaza alhali kun san kaza mai yasa za ku yi kaza alhali kun san kaza wannan wa'azi ne ya yi musu sannan Allah madaukakin sarki ya juyar da akalan wa'azin yanzu kuma zuwa ga musulmi cewa musulmi su yi taka tsantsan da waɗannan ahalin kitab musamman waɗanda sun yarda su karɓi gaskiya su shiga musulunci to mu ma musulmi ana mana wa'azi ana mana gargaɗi kada mu yarda mu sake jiki da su shine ne na na يا أيها الذين amanu تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين نعم وكيف تكفرون وأنتم تتعلمون تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم نعم الله مدعوك كنسر كينا الشواء يا أيها الذين آمنوا يا قوة لندسك إيماني إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب أنهر كن يبدأ كنبي تودن سبانجري شكين أهل الكتاب من الذين أوتوا الكتاب إن كوكي بيأيام ودن سساشي لكشين ودن دأكبي وللتافي قبانكم تيردوكم بعد إيمانكم كافرين ذات ما يردكو كافرين bayan kun yi imani wa kaifa takfurun to ta yaya ma za ku kafarta alhali wa antum tutla alaikum ayatullah ga kunan ana ta karanta muku ayoyin Allah safiya da marice wa fikum rasuluhu kuma ga annabi a cikin ku ta yaya za ku bi wadancan har ku kafarta wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim duk wanda ya riko da Allah to lallai ya shiryu ko shi ne wadda aka shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidici kamar da na faɗa a nan Allah ya juya kan mummunai domin ya yi mana gargaɗi daga kaidan ahadul kitab da mummunan kira da suke yi mummunai. a nan kun shi a allan da kansa ya kira bai ce kul ya ayyuhal ladina amanu ba bai ce wa annabi ya mana kira ha wannan wato gata ne da Allah yake mummunai ya kira su direct ko ya ayyuhal ladina amanu kusan duka alqur'ani ai babu kul ya ayyuhal ladina amanu a Allah yake magana direct ce ya ayyuhal ladina amanu wannan magana da mummanai ba tare da saka wasita ba falala shi da girmamawa da Allah yake yi mabayinsa mummanai kun ga ahlul kitabi bai magana da su direct ba hmm? ya wato ainihin sa wani ne ya ji magana da su sai annabi ya gaya musu wannan girmamawa ce a nan Allah yana cewa in tuti'u inda za ku bi wani yana nuna cewa daman ba ɗabi'ar mummanai ba ne su bi kafarai abuwa ya zo da in wacce take nuna abin mai wahala ne sharaɗi in ya zo da in yana nuna in ma kwanton abin ko kuma ba a son abin ya faru ko kuma da kyar abin yake faruwa to shi ne ke inda za ku yarda ku yi haka wanda mun san ba ɗabi'ar ku ba ne ba za ku yi ba amma inda ma za ku yi inda za ku yarda ku yi to ku san kafa ga ga inda zai kai ku inda za ku bi waɗansu jama'a daga cikin fariq ai jama'a minan nas ko waɗansu ɓangare daga cikin mutane a malamai suka ce wannan ishara ne zuwa ga wani ɓangare cikin yahudawa kuma wadda suke bin karatunmu na sira a cikin arrahikul maktum mun ga yadda bayan hijira shas ibn qais ya ji zafin yadda ya ga larabawan madina da al'aus da al-khazraj da suka yi shekaru ɗaruruwa suna yaƙe-yaƙe a tsakaninsu har ƙarshen yaƙinsu shi ne ya yawmu bu'ath shekara uku kafin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunci yazo sai ya hada kansu suka zanto tsintsiya daya tsintsiya madaurin ki daya wannan abin ya bashi wato ainihin haushi yana ta tunanin yaya zai sake jawo da fitina sai ya sa wani ya ɗauki wani yaronsa sa suka je suka zana a wani majalisa na sahabbai wanda akwai al'aus da al-khazraj ko sai fara tunatar da su da wato yaƙe-yaƙen da ke tsakaninsu da waƙoƙi da suka yi yana rera musu wanda wannan sun yi na zagin waɗannan wannan sun yi na zagin waɗannan har ya tunzara su hmm, suka tuna wancan zamanin jahiliya ɗan har sashen su suka ce in kun gada ma. Hmm, mu dawo da yanayin mu na da ɗaya ma suka ce eh mu dawo har suka je kowa ya je ɗauki takobanta za a zo a sake yaki annabi yana gara tuni aka sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya yi kuwa ya kira su ya yi ta ƙoƙarin wato eh, rarrashinsu da tunatar da su da musulunci da tunatar da su da ni'imar da Allah ya yi musu da musulunci har suka aje eh, abin nan takubbansu suka yi nadama bisa wannan yanayi da suka shiga annaba alaihi salatu wassalam yace ina ina cikinku afa bi da'wal jahiliya wa ana baina azhurikum yanzu kiraye kirayen jahiliya za ku dawo kuna yi tun ina nan kenan tare da ku to wannan abin ne malamai suke cewa shine sababin nuzul din wannan aya ne abinda wannan rikakken abokin gaban Allah bai hude din ya shirya domin raba kan musulmi da hada su husuma da tashin hankali shine Allah ya saukar da aya yana musu gargadi kada su yarda su bi zigi da tanzira na ahlul kitab da za su yi musu su talatar da su rayuwarsu ta jahiliya rayuwa ta bata ballantana su bi su akan waɗannan tsari na rayuwar kafirci na rayuwar jahilci to wannan fariƙan min na utul kitab yana nufin wannan shaf ɗin ne da saurayi ko samarin da ya ɗauka. ya je ya zauna da su a majalisar a majalisar mummanai so ƙwar'ani yakan yi amfani da wannan da am amma ori da bihil khusus na an ce fariƙan min allabi na utul kitab wani bangare ko to ana nufin shas da mutanensa ko ma shasin shi kadai kamar yadda alƙwar'ani ya faɗa lamu zo magani dangane da abu sufyan allabi na ƙala lahumun nasu innan nasa kada jama'u lakum fakhshawhum wanda ya faɗi cewa mutane sun sun kinsa sun muku shiri din shine Abu Sufyan amma saboda jagora ne kuma sauran mutane suna bi suna biyayya a gare shi sai Allah ya jingina maganan zuwa gare su baki dai alhali ana nufin shi jagoran su to haka nan ma anan aya din Allah ya ce in kuka bi su yarudukum ba'da imanikum kafirin za su riddantar da ku za su mayar da ku bayan kun yi imani ku zama kafirai daman su sun tuni burin su kenan wadda allazina kafaru menene law yaruddunakum ba na'am waddu law takfuruna kama kafaru wancan munafikai kenan waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa a can yace wadda kaseeran min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran ba don kuma ba hasadan min indi anfusihim da yawa daga cikin ahlul kitab abinda suke buri suke kauna suke aiki tukuru safiya da marashe dare da rana domin su tabbatar makansu shine yaya za su riddantar da musulmi mun yi magana akan wannan ko mun bayar da misalai kuma wannan abu ne wanda ba na da ne kadai ba har yanzu har gobe za su ci gaba da yin wannan dan shi yasa Allah yake mana gargadi idan har kuka yadda kuka bi su to za su mayar da ku kafirai bayan kun yi imani to shine Allah yana nuna cewa ai ba abu ne da ya dace da ku ba kuma yadda muka faɗa Muminin da imani hasken imani ya shiga zuciyarsa ana da wahala ya kafarta Hmm? mutumin da ya samu hasken imani mai zai da duhun shi? a da yana da mugun wahala musulmi wanda yake musulmi ya bar musulunci duk tsananin wahala duk tsananin daɗi shi ne Allah ce wa kaifa takfurun wannan inkari ne ta yaya za ku kafarta kunga wannan fata saurin nuzul ɗin aikin kafirci a gaiko amma sai Allah ya ce za ku kafarta wadda in ka ci gaba da aikin kafirai wata rana za ka faɗa cikinsu so gargadi ne mai tsanani Allah yake mummunai anan kada ku yarda ku bi kafarai su hada ku fada a tsakanin ku ko musulmi in kun yi haka za su watan wata rana za su riddantar da ku Allah ya ce kai fa takfuru ta yaya za ku kafarta alhali kuna da abubuwa guda biyu maganin kafirci na farko wa antum tutla alaikum ayatullah alhali ana karanta muku ayoyin Allah shi yasa musulmi ko yaushe zanto yana da alaka da Qur'ani yana karanta yana saurara hmm? yana zuwa masallaci su biyar ana karanta Qur'ani yana ji shi ma yakan zauna a gidansa ya karanta Qur'ani sannan ya saurari tafsiri ba ya zo wajen tafsiri ya kwanta kamar da na ga wadansu ku a kwance ba ya saurara ana karanta maka ana karanta maka qur'ani ana yana ratsa ka yana shiga jikinka ko to in ka zo wajen kana gingidi fa ya zai shiga in ka zo wajen kuma kana kallon facebook ɗinka fa abin bakin ciki a wanda suke zuwa wajen tafsiri a makon su saurari ayoyin Allah madaukakin sarki suna bude fim ne suna kallo a wayansu kuma sun zo tafsiri wani yana ganin zai samu lada ko zai samu zunubi eh jama ya dace mu dauki addini mu da muhimmanci ko yawa shi qur'ani in ana karanta shi so ake ka saurare shi hmm wa idha quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in ana karanta alkur'ani to ku shuru ku saurare shi don ku samu rahama amma in ba ku yi haka ba kun ki ku shuru ko kun ki ku saurara to shi mafi wannan ba aikin mummunai ba ne aikin kafarai ne su ne suke cewa la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun kada ku saurari wannan alqur'ani ku yi ma hargowa da hayaniya a cikin sa to wani hargowa da hayaniya ya fi ana karanta alkur'ani kai kuma ka shiga facebook hey jama'a <laughs> ka ma zo wajen karatun amma kuma ka shagalta da facebook hmm? ko kuma hankalinka yana wani waje daban irin wannan su ne wadda ake ake iya rinjayar su amma wanda zai zo ana karanta masa ya saurara cikin ladabi ba yadda za a yi wani abu na kafir shi ya shiga zuciyarsa to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka kasance in ana karanta musu alqur'ani natsuwa suke kamar ka ce tsuntsu ne a kansu wanda suna tsoron in sun yi motsi zai tashi ba to haka suke sauraro a majalisar annabi sallallahu alaihi wa sallam to haka Allah ya ce mummuna in ana karanta musu alqur'ani yana shige su ne ya kara musu imani وإذا تتلى عليهم آياتهم يعني زادتهم إيمانا أو ينفسوا قارا مزو إيماني الله نزل أهتر الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أنا كرمت القرآن ممنيف سنة جرجزة sannan zukatansu su wato ainihin ah, nutsu suna sauraron ambatan Allah madaukakin sarki wannan shine abu na farko matakar kuna sauraron alqur'ani ana karanta muku shi safiya da marece kuma kuna bashi hankalinku to babu yadda za a yi ku kafarta abu na biyu wa fikum rasuluhu kuma ga annabi sallallahu alaihi wa sallama. a cikinku hmm? kun ga wannan hakika ce dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga annabi yana tare da su ta yaya za su tafarta? mutumin da ya imani kuma yana ganin annabi safiya da marece yana sauraron alkur'ani direct daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana jin tafsirinsa daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin aiwatar da shi a aikace a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ta yaya wannan zai kafarta ai zai wahala ko da wannan malamai suke cewa wannan ayar na nuna mana matsayi na wato ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewa su samu wannan martaba na rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wadda kasancewarsa a cikinsu kariya ce haka ya ce hmm? annabi ya ce ni kariya ne a gare ku matsawar rayuwata sannan sahabbai na kariya ne bayana hmm? ashe wanda ya ga sahabi ma bai dace ya kafarta wakil ballantana wanda ya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka sun cancanci yabo sun cancanci girmamawa shi yasa ma annabi ya hana zagin su yace la tasubbu ashabi kada ku zagi man sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa yace na rantsi da wanda ran raina ke hannansa da ɗayan ku zai ciyar da gwargwadon dutsen uhudu na zinari ladansa bai kai mudu ɗaya da sahabi zai bayar na dabino ba kai bai kai ladan rabin mudu da sahabi zai bayar ba saboda mai ɗaukaka da suka samu na zamantakewa da abokantaka da annabi sallallahu alaihi wa sallam ai yanzu wannan ayar tana nuna muku cewa ba zai yi ba sahaba annabi su kafarta ba zai yi ba sahabba annabi su mai su kafarta kenan duk wanda yake cewa sahaba annabi sun butulce masa ko sun kafarce bayan mutuwarsa yana tuhumar wannan magana na Allah madaukakin sarki wa kaifa takfurun ta ya zai yi ku kafarta hmm? wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu ba zai yi ku kafarta ba alhali akwai waɗannan abubuwan guda biyu don haka duk wanda ya tuhumi wani daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam da yin ridda wannan ya ɓata. ya kaushe hanya ya saki alƙur'ani ya yi batilci ma muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan su suka bai wa annabi nasara Allah ya zaɓe su su zanto abokan annabansa ta yaya kuma za su kafata ta yaya annabi zai ba su amana <clears throat> na isar da addininsa kuma wani ya ce sun kafarta duk wanda ke sukan sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yake suka a fakaice duk mai suka annabi addinin musulunci yake suka a fakaice ko da yana da'awar cewa shi mabiyi ne ko masoyin annabi ƙarya yake wallahi ƙarya yake masoyin annabi ba zai zagi abokansa ba surukunnansa ha waɗanda suka taya shi yaƙi don tabbatar da musulunci waɗanda suka yaɗa musulunci bayansa ya amince musu ya tura su garuruwa su je su isar da musulunci mutum ɗai annabi zai tura shi ce ka je da'awa annabi ya amince da mutum kai yanzu ka zo ka ce wai ya yi ridda Allah ya ce ya yarda da su radiyallahu anhum wa radu'an ba zai yi Allah ya yarda da mutum daga baya kuma ya fushi da shi ba duk wanda Allah ya saukar da yardansa a kansa to bai ɗage wannan yardan a kansa da kashe jinku da masu zagin sahabbai wannan ba addinin musulunci ba ne wannan ɓata ne tafarki ne da ya dace ka guje shi kamar yadda za ka guji zaki da kirkishi da kura in ka gansu a hanya Allah ya shirye mu shirye su sai Allah madaukakin sarki okay to ayi alkur'ani dai ba za a gushe ana karanta su ba kenan ko da baka riski annabi ba kana da wani abin da in kai musulmi ne zai hana ka kafirci shi yasa dole mu dage da koya da koyar da alkur'ani mai girma kullum ina fada a irin wannan munasaba cewa ƙur'ani kamar da mai risala ya faɗa dangane da ilimi gaba ɗaya ya ce a dasa shi a zukatan yara tun suna ƙanana idan har yadda su a zukatansu to za su girma da shi duk jujjuyawan yanayi ba za a fitar da shi daga zukatansu ba amma in yaronka ya tun yana ɗanyi a lokacin da ya dace ka cusa masa ƙur'ani ka gina masa tauhidi a zuciyarsa ka ɗauke shi ka kai shi makarantar mission a nan zai yi primary school a nan zai yi junior primary school lokacin da yake yin kenan da abin da ya shiga zuciya a wannan lokacin yana da wahalan ya fita to za ka kai shi makirista ko waɗanda ba su da addini wai su ne za su koyar da ɗanka ya iya turanci ya iya lissafi ya iya abin nan ba ka tunanin za su dasa masa tunani wanda ya saba ma tauhidi wanda ya saba ma karantar musulunci kai ka ɗauka kawai a turanci ne da mathematics kawai ake koyarwa alhali yaron nan zai zo gidanka ya gaya maka da safe a assembly ga irin waƙoƙin da ake sa su ha kuma duk waɗannan makarantun suna sanya karantar da addinin su na kiristanci wajibi ne kuma akan kowa duk ɗalibi in ka ce baka yadda ba za su ce to kashe da ɗanka kuma har a gaya maka wannan kana musulmi kishin musulunci ba zai ɗauke ka ba za ka yarda a koyar da yaronka arnanci yana ɗan ƙarami sai dai ka ce kawai to shi kenan da la'asar ka kawo shi islamiyya lokacin da ya zo a gaje a gajiye sai a ce to ya karanta ƙur'ani ko a haddar da shi waɗansu askar da waɗansu waƙoƙi Allah ne yake kare mana imani ya rabu amma sakashin da da yawan suke yi abin bakin ciki ne so efa eh, annabi ya ga sayyidina umar yana ɗauke da rubutu na attaura yadda kama tsawa ya ce wallahi da annabi musa yana da rai yanzu ba abin da zai karanta sai ƙur'ani wani shirya kake nima a taura bayan kana da qurani to wani wani mai za ku ga yaran ku makarantar mission a lokacin da ya dace ku shagaltar da su gaba ɗaya da al-qur'ani ku karanta musu ayoyin allah domin kada su kafarta so wani Allah ya ba mu garkuwa kenan wanda zai kare mana imaninmu karanta alkur'ani mai girma da yin bayanin sa yadda kowa zai fahimta gwargwadon shekarunsa amma babu abin da ya fi a dasawa yaro wannan yana ɗan ƙarami kuma a ci gaba haka nan har tsawon rayuwa dama za a ci gaba da karanta alkur'ani to a saurari karatun alkur'ani a aiki da shi na biyun annabi alaihi salatu wassalam zai tafi ya bar mu to in ya tafi ya bar mu kuma shine karantarwa tsarin rayuwarsa sunnarsa tare da alqur'ani ha shi yasa annabi ya faɗa yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada zan tafi in bar muku abubuwa guda biyu in kun yi riko da su ba za ku bata bayan har abada sai ce kitab Allah shi ne wannan tutula alaikum ayatu ɗin na biyu ya ce wa sunnati da kuma sunnata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a raba qur'ani da sunna duk wanda ya kokarin raba qur'ani da sunna to ba zai samu ɗayan ba in ka ce kai sunna za ka yi ba ruwanka da qur'ani to ba ruwan sunna da kai in ka ce qur'ani za ka yi ba ruwanka da sunna to ba ruwan qur'ani da kai za ka gane kawai baganniyarka shiriri takka kake kawai sharholiyarka kawai kake ba addini kake so ba kuma ku je ku dubi rayuwar mutanen da suke yin wannan yana wahala a samu mutumin da ya ce shi suna kawai zai ko? ba mu taɓa shi wannan a tarihi amma a wannan zamani na 20th century daga ƙarshen 19th century zuwa yanzu ne aka fara samun watan da suke cewa su ba su yadda da suna ba kacokan gaba ɗayanta su ƙur'ani kawai zalla ga su yanzu suna ta shegantaka a facebook ko yau su zagi wannan malamin gobe su zagi wancan malamin su yi wani ne ah, ba za ka ji mai suke karanta na kur'ani ba kuma ƙur'anin ma ba zai faskaru ba in babu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai a sa san zuciya a sa sharholiya a sa yaƙi da addini so idan har bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to riko da addini Allah madaukakin sarki riko da wannan alkur'anin tare da fassaransa shine maganin bata shine abinda Allah ya ƙara ya rufe ayat da shi wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim duk wanda yayi riko da Allah madaukakin sarki riko da Allah shine riko da littafin sa tare da bayanin littafin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi duk wanda ya riko da littafin Allah to lallai shine daman abin da ake nufi hmm? abin da rayuwa annaban take muku kenan dama ko to bayan babu annaban dai riko da littafin Allah da sa shine maganin kafirci shi zai hana ku ku bi waɗansu daga cikin ahlul kitab ballantana ku kafarta waman ya'sim billah waman ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim to lallai an shirye shi zuwa ga tafarki madaidaici Allah ya bamu dama na riko da littafin Allah da sunnan manzonsa sallallahu alaihi wasallam kam kam Allah ya samu gamu da shi muna masu riko da littafinsa لسنة من ذنفة صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وآله وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم